لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد wannan koyon mai kyau ba kowa ba ne yake kwaikwayonsa sai wanda yake kwaɗayan alheri daga wajen Allah a duniya da lahira kuma duk wanda ya bada baya ga barin wannan kwaikwayo mai kyau to ya sani fa Allah mawadaci ne ga barin bayansa baya buƙatar da'arsu kuma shine abin yabo a kowane hali